eh to wallahi ta duniya ko ina abin ya zama kusan guda ɗaya ne 'yan makarantar ne kawai suka hango ni a najeriya cewa ga wani can bai karatun boko ba kuma yana tafiyar da harkokinsa daidai kuma ya samu ci gaba saboda haka a gayyato ni a zo a ji bayanin daga bakina shi yasa na zo insha Allah nan da awa biyu harvard kuma ka san harvard ita ce babbar university a duniya baki daya ni dai abin ya bani mamaki ya ga wani can daga kauye daga maiduguri hmm. a ce harvard ta hango shi ya zo ya yi lacca wa malamanta shi ne abin ya bani mamaki to ganin cewa wannan abu ne da ba a saba gani ba a ce makaranta ya harvard ta gayyato mutum ya zo domin ya ba su darasi a ka shirya ka ba da wannan darasi me za zaka koyarwa ɗaliban eto eh ya danganta ni dai zan yi magana kuma ka san su kuma ɗaliban za su yi maka tambayoyi iri-iri kamar yadda aka aka ka da sauransu hmm. a shirye nake da dai yara ne su suna gani sun yi karatu ni ban yi ba ina tsammanin zan iya ansa duk tambayoyin da za su yi kuma insha Allah ni kuma na shirya da lattar da zan basu bayan na gama insha Allah zan tura maka kwafi. To madalla, akwai wani darasi a kan rayuwarka da zaka basu a yau dinnan? Kwarai da gaske daga ranar da aka haife ni har zuwa yau. To me matasan mu za su karu ga irin wannan gayyata da aka yi maka a can gidan Najeriya? Eh to, ka san kowa da yadda Allah ya shirya mashi rayuwar shi. Mm. Kuma kamar yadda mutane, kamar yadda turawa suke cewa destiny, inda kowa zai yarda da destiny ɗin shi. da ba a samu matsala ba ta ranar gini ranar zane tun da mm. ran da aka haife ka Allah ya rubuta ga a yadda za ka ga yadda za ka zama ga yadda ba za ka zama da sauransu amma ka san mutanen mu kamar yadda yanzu ake cewa a ga gwamnati ba a samu ba a yin komai da komai mutane ba su yarda da Allah kenan ba Allah shi ne ke yi ba gwamnati ba mm. in ka ce sai gwamnati ce za ta yi maka to Allah zai ta jarrabta gwamnati gwamnati gwamnati saboda haka a ni na yarda da Allah kuma in ma gwamnatin ce za ta basa sai in Allah ya shirya wata gwamnatin ce za ta basa amma in dan gwamnati ba ta baka ba ba abin da za ka yi magana ba ne saboda haka Allah ne bai baka ba in kuma ka ga kace za ka ce Allah bai baka ba dan me bai basa ba to hmm. ka san fa za ka shiga wani hidima daban Dr. Alhaji Muhammad Indimi mun gode kwarai da gaske kuma muna yi maka murna da fatan alkhairi da wannan gaisa da aka yi maka. Na gode Sarfilo.